yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da daidai da ashirin ga watan julai shekara ta dubu biyu wannan shine kasar na ɗari da da daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi Ajiya jiya ba mu samu damar yin karatu ba saboda wani gagarumin rashi da ya same mu ɗaya daga cikin ubanninmu ne kuma jagorori a cikin wannan tafiya tamu ta ahalis sunna wal jama'a wa alaman haji salafil umma alhaji muhammadu sahabi dattijo da ke ainihin tudun wada allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi kusan karfe shida na safiyar jiya din sakamakon tafiya jana'iza da muka yi ba mu samu damar yin karatun nan da muka alƙauranta wa jama'a ba <clears throat> muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaukaka darajojin shi cikin bayan Allah na gari abin da ya bari a baya na zurriya da 'ya'ya da sauran al'umma Allah ya albarkace su Allah ya iya ba mu jura wannan gagarumin rashi da ya same mu dukkanin wata kafa wadda ainihin za mu ji a jikinmu da cikin tafiyarmu saboda rasuwar dattijan nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya toshe mana ita jama'a gaskiya mun yi rashi kwarai da gaske kuma kamar yadda na faɗi jiya a tudun wada za mu ci gaba da jin wannan rashi a jikinmu tsawon lokaci don ba za mu taɓa iya mantawa da wannan irin wage, gibi da ya same mu ba dattijan nan namu ne muna tare da shi ɗari bisa ɗari ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka mashi da alheri <clears throat> Allah ya ƙara ɗaukakar darajar shi a cikin bayin Allah na gari Allah ya wanke shi da ruwa da ƙanƙara da kuma ainihin darajoji na ɗaukaka hakika ina ta kira zuwa ga matasa su binciki wane ne dattijan nan su binciki yaya ɗabi'un shi dattawa ba na shakka kan cewa duk wanda ya san dattijan nan alhaji muhammadu sahabi ya san shi mutumin kirki ne alhamdulillah jiya mun gana gartar nan tashi ta bayyana karara kamar yadda imamu ahmadu yake cewa bainana wa bainakum shuhudul janaza ya ce duk wani wanda yake tunanin jama'a ba su tare da mu to bari ranar jana'izan mu za a gani a cikin hadisin muslim annabi yana cewa mutumin da musulmi arba'in suka tsaya suka yi mishi sallah suna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya cece shi Allah zai gafarta mishi kuma Allah zai cece shi kuma Allah zai karbi shaidar da suka bayar ta gani sannan kuma Allah ya ce ya yafe mishi ya kuma suturta mishi abubuwan da su ba su sani ba wanda shi da Allah ya sani tsakanin shi Allahu akbar a jiya ba a maganan mutum arba'in ba a maganan mutum ɗari hudu ba a maganan mutum dubu mutane ne wanda yake ba wanda ya san iyakacinsu sai Allah suka halarci wannan jana'iza na faɗi tsakani da Allah <clears throat> idan banda sallar gawa da mukan yi a ka'aba ko a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sallar gawa da muka yi babban malami ja'afar mahmud adam ban taba ganin wata jana'iza wadda ta kusanci wannan ba wallahi na yi wa alhaji muhammadu murnar wannan daraja da allah maɗaukakin sarki ya bashi domin ba banza ba allah zai tara maka mutane irin waɗannan a wurin jana'izarka a cikin watan azumi da safiya daidai lokacin da mutane suna tsakiyar cin kasuwa ma'aikata suna tsakiyar aikinsu ba zariya ba wa ike magana tudun wada daga ko'ina mutane sun barko domin su samu ainihin zuwa jana'izan nan kullum ina gaya wa jama'a <clears throat> musamman mu dattawa ku yi ƙoƙari ku riƙe mutuncinku shine mutuncinmu kuma shine darajar mu Alhaji Muhammadu duk da crisis da tudun wada take ciki da crisis da rigingimun da zariya take ciki ya iya manajin ya zauna lafiya tare da kowa ya iya manajin tsawon shekaru hamsin ana gwagwarmaya ta addini ya iya daka lafiya baka lafiya gashi Allah ya raba shi da kowa lafiya bana tunanin akwai mutum ɗaya wanda yake kuka da alhaji muhammadu akan wasu halaye na shi dattijo ne waɗanda za ka ga siffan malanta a jikinsu ko da baka ji suna ta da karatun baki ba amma za ka ga tsoron allah za ka ga tawali'u a gaɓoɓin shi za kuma ka ji a bakin shi kuma shi Allah dama wannan ita ce malanta a wurin shi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah su ne malamai a wurin Allah ba karatu ba <clears throat> masu tsoron Allah masu tawali'u waɗanda suke mai da dukkanin ainihin al'amari ga Allah saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ji ɗan wannan bawan Allah mutanen tudun wada da mutanen zariya gaba ɗaya da waɗanda suka to jana'iza daga wasu wurare sun yi mana kara kuma mun gode abinda muke roƙon Allah Allah ya taimake mu mu iya rama muku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda diye muku alheri ku rama mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turaw an qad kafa'tumu in ba ku samu ikon ramuwa ba ku yi godiya ku yi addu'a har a ga cewa kai addu'a ku ta yi da godiya kuma cikin hadisi annabi ya sake cewa sallallahu alaihi wa sallama man qala jazakallahu khairan faqad balagha fi sana wanda di ya zo yi maka godiya in ya ce Allah ya saka da alheri to ya kai matuƙa mutanen tudun wada muna cewa mun gode kuma Allah ya saka da alheri daukacin mutanen kasar zazzau muna cewa mun gode Allah kuma ya saka da alheri sauran mutane da suka zo daga ko ina domin jana'iza da yi mana jaje da yi mana ta'aziyya muna ce muku Allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake mu ranar ramuwa mu iya ramawa idan gazawa ta faru daga gare mu a bamu uzuri amma muna ce muku jazakumullahu khairan Allah ya muku sakamako da alheri shi kuma wannan dattijo Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mu kuma Allah ya cike mana wannan babban gibi da ya same mu wanda ya fi karfin a kira shi gibi sai dai a kira shi wawulo Allah ya cike mana shi don girman alkur'ani idan jama'a ba su manta ba muna karatu a cikin almabhasus sabi' wuri na bakwai wanda malam ya binciko mana fiqhu sira fi ghazwati bani quraiza tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya yaki kabilar Bani Quraiza mun ji cewa Bani Quraiza suna daga cikin tsirarin Yahudawa da suka rage a Madina annabi ya yarjejeniya da su akan zaman lafiya a bara kusan irin wannan lokaci na ramadan da muke karatun littafin nan mun zo daidai kan inda yarjejeniyar da kuma irin kalmomin yarjejeniyar to amma sai ga mutanen nan da suka ji cewa an kawo manzon Allah farmaki daga kasar waje ko kuma daga kasashen waje sai aka samu wani shedani sai ya je sai ya rinjaye su suka je suka biye mai kuma suka hada kai da shi suka ci amanar wannan yarjejeniya suka warware alkawarinsu manzon Allah ya dawo gida har ya fara hutawa mala'ika jibril ya ce ai su mala'iku ba su huta ba dan haka manzon Allah ya tashi da sahabbai aka je aka ritsa banu quraiza kwanaki masu yawa daga ƙarshe dai aka zartar musu da hukuncin kisa aka kuma kashe duk wanda ainihin ya balaga waɗanda suke yara ne daga cikinsu ko ƙanana da mata su kuma aka raba su a matsayin ainihin ganima mun ji cewa lokacin da manzon Allah ya umarci sahabbai saboda gaggawar a isa wannan wuri annabi ya ce musu kar su sake su sallar la'asar sai a anguwar banu ƙuraiza wasu suka fahimci zahirin maganar na haka lokacin sallah da suke sa a hanya suka tsayawa su har sai da suka isa banu ƙuraiza wasu kuma suka fahimci cewa umarni ne da cewa lallai dai su yi ƙoƙarin su isa da wuri haka suka ainihin wato tsaya a hanya suka ainihin yi su. waɗannan nau'in mutane guda biyu da suka fahimci nassi ɗaya amma suka yi mai fahimta biyu anzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai aibanta kowa akan ainihin fahimtar shi ba na fata an gane da haka nake ganin madadin ainihin mu ɗauko daga fa'ida ta uku za mu maimaita fa'ida ta biyu wadda ta tattauna wannan matsalar saboda alaƙarta da fa'ida ta uku mala ya ce a saniya darasi na biyu خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى بني قريظة ودخل وقت الصلاة sahabbai sun fita zuwa anguwar bani ƙuraiza din nan kamar yadda manzon Allah ya umarce su kuma lokacin sallah ya shiga faminhum man salla wa minhum man tamassaka bi zahirin nas daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka yi sallah akan hanya daga ciki kuma akwai waɗanda suka rike zahirin nas ولم يصلي إلا بعد وصوله إلى بني quraiba irin waɗannan ba su yi sallah ba har sai da suka kai anguwar banu Fahim fahum ta ijtahadu kaga waɗannan sun yi iyakacin kokarin su kenan fi fahimin nass shar'i a wajen ainihin fahimtar nassi na shari'a dukkan sun yi ƙoƙarin fahimtar nassi na shari'a to wa idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran idan malami ya dubi nassi na shari'a ya kokarin fahimta kuma ya dace da abin da ake neman ya fahimta a wannan nassi yana da lada biyu wa in akhta'a falahu ajrun wahidun idan ku yi kuskure to yana da lada guda jama'a kun ji yadda al'amarin yake a ƙarƙashin wannan malam ba yana cewa dukkansu sun dace ba ne a'a da wanda ya dace da wanda bai dace ba ba a zargin su domin babu wanda ya ganganci a cikin fahimtar shi kun ji ma'anar cewa annabi bai zarge su ba din cewar annabi sallallahu alaihi wasallama bai zarge su ba baya hukunta cewa dukkan su abin da suka yi din daidai ne darasi na uku inna sahabata radwanullahi ta'ala alaihi mujtahidu عليهم اجتهدوا اجتهدوا fi في طلب shar'i fa ikhtalafu sahabbai Allah ya kara musu yarda lallai sun yi ƙoƙarin fahimtar nasu kuma wannan ƙoƙari nasu da suka yi suna neman gano hukunci ne na shari'a yo amma kuma sai sabani ya samu a tsakaninsu na fahimta Kuma a zalika tare da cewa an samu saɓanin fahimta lam yu'annifir rasul sallallahu alaihi wa sallama ayyan minhu manzon Allah bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba wa lam yakun hadha al sababan lil adawa su kuma ta bangaren su wannan saɓani bai zama dalilin adawa ba wa shiqaq da rabuwar kai wan nisa da kuma cene na ce hum a tsakanin su da ake so a nuna maka shi annabi da ya faɗi nassu ya san menene daga ciki yake nufi a nassu amma wani ya fahimci kaza wani kuma ya fahimci kaza abin da ya faru sai shi bai zarge su ba tun da ya san babu wanda ya da gangan su kuma ta ɓangaren su ba su zargi su ba wannan ya zama musu sababin kiyayya da raba kan musulmi da kuma ainihin jayayya wa zalika li'annahu khilafun fi umurin fiqhiyya saboda sabani ne a cikin lamari na fiqhu an fahimta misali yanzu ku ɗauka cewa mu dinnan da muke sabani da waɗanda ba sa yin jilsatul istiraha mu mun karanta hadisin su ma sun karanta mu muka fahimci cewa sunna ce annabi ya aiki da ita muke yi su kuma suka fahimci cewa larura ce ta tsufa da gazawa ta kai annabi yayi don haka su ba sa yi mu kun ga a wurin mu sai bamu dauka da sauki bamu dauka da zafi ba za mu bi su sallah za mu yi mu'amala da su amma su sai suka rinka yanko bakaken maganganu suna faɗi a kanmu suna yanko bakaken maganganu suna faɗi dangane da ita dilsatul istirahad har aka kai aka samu wani ɗan takife daga cikinsu wata ran ya miƙe cikin fushi a masallacin wata kasuwa yana cewa kai shi fa ko annabi ne ya da duniya yake yin wannan zaman ba zai bi shi sallah ba wai dan ya nuna cewa yo kudin me wanda ma kuka ce din yana yi ko shine yau yake limanci da wannan sallah ba zai yi ba to kaga wannan shine abin da ake ainihin hana mutane yanzu kun ga waɗannan kalmomi da kalmomi ne na kafirci da ridda tare da cewa malami ne shugaba ne a cikin tafiyar da suke yi to amma kaga bai san fiqhul khilaf ba yaya ya kamata a manajin sabani in ya faru tsakanin ka da yan uwanka fiqhut ta'amul ma'al mukhalif yaya ya kamata ka mu'amalanci waɗanda kuka samu sabanin fahimta ko kun fahimta yadda ya kamata ka mu'amalance su din shine yanzu ake gaya maka to amma bari ku ji idan kana karatun littafin al-muhalla na ibn hazmin me yiwa sai ka ce ibn hazmin bai iya mu'amalanta abokan sabanin shi ba ba haka bane Me yiwa in kana sauraren ni albani da irin maganganun da nake akan waɗanda muka saba mai sai ka ce to ai ni ma ban iya mu'amalantar waɗanda muka yi saɓani ba ba haka abin yake ba kar ka manta da ƙa'ida ɗaya a nan da muke tattaunawa shine su sahabban ba su aibanta junansu ba ba su aibanta fahimtar wana ba to don me mutum bai aibanta fahimtar ka ba bai aibanta madogararka ba don me za ka aibanta shi ko kun fahimta muslim ya ruwaito hadisi daga anas yace sun yi tafiya a zamanin manzon Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumin ramadan wasu suna yin azumi wasu kuma suna shan ruwa mai azumi bai aibanta mara yin azumi ba da cewa kai rago ne mara azumi bai aibanta mai yin azumi da cewa kai ka cika ɗauka addini da zafi ba kenan menene zai kawo a babu to amma menene ya rinka faruwa tsakanin ibnu hazmin da shi da waɗanda suka yi saɓani shine duk wanda ibnu hazmin ya saba wa fatawar shi sai ibnu hazmin sai su ɗauki zafi akan ibnu hazmin kamar su baji sai su je sai su haɗa shi da sarakunan garin sai sarakunan su amfani da sarautarsu sai su ainihin yi musu faɗa da ibnu hazmin don haka idan ibnu hazmin ya waiwayo su to shine sai ka ji baye musu da daɗi wannan shine asalin abin da yake faruwa tsakani na da galibin waɗanda ake samun sabanin fahimta me zafi ni na karanta kaza na ce ga ta kai ka karanta kaza ka ce ga ka ya rage idan ina da magana da kai sai in same ka idan kana da magana da ni sai ka same ni in ya zama junanmu ba wanda yake da magana da wani sai kowa ya je aiki da fahimta shi shi kenan to amma kai kuma sai ka sanya wa masu bin fahimta irin tamu suna yan naga hadisi yan zafin addini yan ba ni na iya sai zama tun ka mana wannan sai kuma ka dawo kana cewa waɗannan littattafan ma da suke karantawa littattafan yahudawa ne sai ka dawo kana cewa su waɗannan malaman da suke rubuta waɗannan littattafan irin su bukhari muslim marasa kunya ne su waɗannan malaman da ke rubuce-rubuce din irin su bin baz da su usaimin yahudawa ne wahabiyawa ne su waɗannan da ke fitar da waɗannan hadisai su muhammad nasiruddin albani musulunta ma suka yi to kaga yanzu irin waɗannan kalmomin an samu daga sahabbai junansu ba samu ba don haka babu wanda ya soki wani to ka rinka zama mai fahimta kakka rinka haɗa abubuwa guda biyu waɗanda suka saba da juna wannan sahabi bai aibanta wannan dan mai kai sallar la'asar akan hanya ba wancan da bai yi ba shi kuma bai aibanta wanda ya yi ba to ka ga babu abin da ya ja aibanta juna to kaga kowa zai tafi akan fahimtar shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa wani ya fahimci fahimtar wani amma dai koda an dore a haka to kaga babu zargi <clears throat> to tuntuni mu abin da muka yi ta kira zuwa gare shi kenan cewa ku kun ce za ku rike mazhaban malikiya mu kuma mun ce ba za mu rike mazhaban malikiya ba za mu rike hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye domin wannan ba laifi bane kuma wannan shine asali domin kafin a haifi malik da abu hanifa da ahmad da shafi'i da dukkan malaman fiƙihun da aka samu waɗannan mazhabobin ta hanyarsu da yaya musulmi suke bautawa Allah da ƙur'ani da hadisai kai tsaye don kafin waɗannan babu wasu malamai da ake cewa mazhabar sa'idu dan musayyib wadda ita ce wani dole ike bi mazhabar zuhuri mazhabar wani tare da cewa waɗannan malaman su ma suna da fahimtar su amma an aje fahimtar kowa ana duban a tsaya a fahimci ayar a bisa kaidojin fahimtar aya a fahimci hadisi a bisa ƙa'idojin fahimtar hadisi to daga baya da ilmomi suka yi rauni sai mutane sai suka koma sai suka daina bincikar hadisai da ayoyi a bisa kaidojin bincikensu sai kowa ya saki jikin shi kawai so yake a ce mishi menene fahimta imamu malik da an faɗa sai ya rike kawai ya ce ta ishe shi to idan yau wani ya zo ya ce zai haɗi gatari sai a bar mishi kota shine in wani ya zo ya ce shi ya shirya zai iya bin alkur'ani da hadisi irin waccan biyayyar da aka yi a zamanin annabi da sahabbai ya ce kuma ya shirya da ilmomin da zai iya bi sai a sa ido a zai iya kuma yana da ilmomin kuma yana da hadisan shi shikenan kaga ashe babu zafi a ciki to amma kuma sai wannan yasa sai kai kake ganin a to wai dan me zai yi haka dan me ba zai dawo kai ya bi irin naka ba misali yanzu kamar ilimin addini ne wanda ya tafi tsangaya ya koyi karatun alkur'ani da wanda ya je karatun fiqh da hadisi da tauhidi da lugha a tsoro ƙarshen lokaci zai waye gari ya san ilmomin addini babu wani tasgaro tattare da shi hakanan wanda zai shiga haya islam ya tafi ya diploma ya tafi ya digiri ya masters shi ma zai fahimci ilimin addini babu tasgaro to me yasa mai karatun ƙur'ani a tsangaya yana karatun fiƙihu a tsoro zai aibanta mai digiri da diploma da haya islam babu dalili me yasa mai diploma da digiri da haya islam zai aibanta mai karatun tsangaya da tsoro babu dalili in dai har daga ƙarshe dukkansu za su samu abin da ake nema shine ilimin addini to don hanyar samun ilimin ta bambanta babu abin da zai saka aibanta wani me yasa kana karatun law a jami'ar ahmadu bello wane yana karatun law a jami'ar jos don me za ka aibanta shi dan me zai aibanta ka ashe kaga tunda bai aibanta ka ba baka da dalilin da zaka aibanta shi waɗannan misalan nayi mana su ne amma hakikanin abin da waɗannan al'amuran suke nufi wai su wasu musulmi a wurinsu suna ganin wai sun naɗa kansu sun zama custodian na addini na'am nace ce sun naɗa kansu domin har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce mishi lasta alaihim bi musaitir ba a sa ka ka tankwara mutane ba ka faɗa wanda ya dama ya bi wanda bai ga dama ba Da don haka har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah bai tursa samun shi sai ya lankwasa mutane sun bi kaza yanzu sai a samu wani malami sai a samu wani mai mulki sai ce wai ga irin mazhaba da aƙidar da yake so dole mutane su bi to sakamakon wannan sai ta samun matsala shi da mutane kuma sai ce me yasa jama'a suka rena shi me yasa jama'a suke mishi shiga hanci da kudindini a shi ya saka kanshi a cikin abin da ba shi da iko a kai kai ka dubi sarakuna irin na zamanin tabi'ai irin wani da zaka ji an ce almu'tasimu billah almutawakkil billah alkaza billah masu karfi a zamanin su ainihin harunar rashid zamanin su imamu malik amma imam malik ya rubuta muwatta yau shekara fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu wannan sarki ya ce in muka je aikin hajji zan tara mutane a filin arafa in ce duk duniyar musulunci kowa ya aiki da abin da ke cikin wannan littafi imam malik ya ce ban yadda ba ya ce me yasa ka ce baka yadda ba zan yi amfani da karfin mulki na ne sai ce a sahabban manzon Allah sun shiga cikin garuruka daban-daban da ilmomi daban-daban sun je sun yada ni kuma nan na rubuta iyakacin abin da na samu wurin malamai na ne ta hanyar nasu malaman ta hanyar nasu malaman sahabbai waɗanda ke zaune a garin madina to idan ya zama wani sahabi a can kufa ya kai musu wata sunna ta manzon Allah suna aiki da ita kai kuma ka tirsasa su sai su aiki da abin da ke cikin muwatta kuma abin da ke cikin muwatta ya zama ya saba yanzu ka haifar da rikici a tsakanin musulmi ko baka haifar ba yace gaskiya haka ta faru rikici ya faru yace to ka rabu da kowa wanda ya so ya dauki abin da ke cikin muwatta ya dauka wanda kuma ya so ya dauki abin da ya ga dama ya dauka kaga wannan sarki ya zauna lafiya ko bai zauna ya zauna lafiya sannan ya bar imamu mali ya zauna lafiya ko bai zauna ba to yanzu muna da mutane ne waɗanda suka naɗa kansu malamai sai suka zama gabotarai ba su da wayo ba su da hankali ba su da natsuwa sannan sai suka mayar da waɗannan sarakuna da ake zuwa ana saka su a ɗaki ana ɓoye su ba su san hatta abin da ke faruwa a cikin su ba sai su mai da su kayan aikin da za su je su nemi rikici da 'yan uwansu malamai da su su kuma sarakunan sai suka fi su wauta don in ba mutum ya fi ka wauta ba yaushe kai ba ka da matsala da mutum kai ba ka da matsala da abin da wani yake yi wani zai zo ya ce maka lallai lallai wannan abin yana da matsala da shi to kenan dukkanin abin da ya saba wa wannan malamin ya kamata ya kawo maka kenan kai sarkin kenan za ka yi ta kiran mutane da mazhabobinsu da ɗariƙunsu ana ta rikici a fadarka haka ne sannan in kai kuma sarkin ka ce ra'ayinka ne to kenan yanzu duk wani wanda ya saba wani ra'ayi da kake akai na addini zaka gayyato shi fada ka kenan karshe zaka waye gari kowa yana fada da kai to amma kaga waɗancan sarakuna da yake masu kan gado ne da suka ɗauko wannan tunani malaman masu hankali suka yi musu nasiha sai suka janye don haka shi kenan sai suka yi zaman su lafiya to bari in gaya maka ko a anguwarku ka ce kai ba za ka zauna ba sai da wanda kuke mazhaba ɗaya to ka saka kanka a bala'i ko a anguwarku ka ce kai ba za ka zauna ba sai wanda kuke aƙida ɗaya to ka saka kanka cikin rikici a ku in ka ce sai waɗanda kuke addini ɗaya sannan za ka yi aiki da su a kasuwar da kake kasuwanci ko fataucinka da kake kace kadai zaka mu'amalanci waɗanda kuke fahimta ɗaya ne to ka saka kanka a cikin rikici amma da za ka ɗauka wa kanka sauƙi kowa ya yi abin da ya ga ya fishe shi wannan ba zai hana ka mu'amala da mutum kowane iri ba ne don haka suka ce wanda duk ya mai da addinin shi ya zama jayayya da cene na ce aksarar tanakula to za ka gan shi ya faye hijira ya faye ƙaura daga wannan mazhaba zuwa waccan mazhaba daga waccan aƙida zuwa waccan aƙida daga wancan fahimta zuwa kan waccan fahimta saboda yau ya nemi jayayya da wannan mewa wannan ya rinjaye shi gobe ya sake rikito wancan wancan ya rinjaye shi sai ka ga aksarar tanaqqula naka in kana son zaman lafiya abin da kasancewa ba daidai ba ne kana da dalilai a kai sai kai wa'azi cikin hikima ka bayyana rashin kasantuwar abin daidai amma ba lallai ba ne mutane su ɗauka ce lallai ne tunda ka faɗa dole a ɗauka in ba a ɗauka ba kuma za a yi bala'i sai ka saka kanka a cikin rikici kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to ka gan ka fahimci haka ko to zaka zauna lafiya wallahi waɗannan malaman da muke karanta su kai kana jin su gashi matsayar da suka ɗauka ko idan ka je ka zauna kana mu'amala da su sai kuma ka ga suna mu'amala da kowane irin mutum sai kai mamaki a cikin littafin shi ba ya ce kaza game da masu aƙida kaza ba eh to yaya akai kuma yake mu'amala da su eh ai yana nuna maka cewa abin da ya faɗi shine matsayin shi kuma shine abin da ya imani da shi to kuma duk wanda bai ɗauki abin ba ya daina mu'amala da shi ba haka ake yi na ina fatan jama'a kun fahimci wannan saboda haka abin da nake ba da shawara ga duk wani wanda yake bin tafarki na manhajin malaman farko kun je da malaman farko suke suna iya samun sabani a tsakaninsu amma ba sa tursasa juna cewa dole sai sun bi abin da suke a kai tushe yasa sai suka zauna lafiya to amma duk lokacin da kake da wata fahimta sai kuma ka tursasa jama'a sai sun bar tasu sai sun bi taka to kuma duk wata bakar magana da habaici da gatse to in ka ji a kanka to sai ka ɗauka kai ne ka jawo kanka ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a musamman magana da malam yake yi sabani sabani na fikihu kai abin da ka fahimta shine in ka zo daga hannu a sallah za ka daga shi daidai da ainihin kunnuwanka daidai lokacin da wani kuma zai daga daidai da kafadin shi haka ka fahimta eh ba son zuciya a ciki eh shikenan Allah ya bada nasara shi kuma wani haka ya fahimta e ba don son zuciya ba e to Allah ya bada nasara shikenan amma karka ce dolan dole sai ka yi amfani da dukkan wata hanya da za ka bi da karfin tsiya da dabarbaru ka je ka hada shi da iyayen shi ka je ka hada shi da malaman shi ka je ka hada shi da hukuma ka je ka hada shi da kaza sai ya bar wannan abin da shi fahimta shi kenan to ka jawo kanka rashin zaman lafiya jama'a kun fahimta na'am dan haka yana daga cikin fiqhu ta'amuli ma'al mukhalif in ka kware game da mu'amalar wanda kuka yi sabani shine sai ka bashi uzuri akan fahimtar shi shikenan sai ka zauna lafiya to kaga a karkashin haka za a tafi yadda sahabbai suka tafi kenan ko amma kaga in ka dauki irin waɗannan ra'ayoyin da mutanen nan na baya suke dauka to shine za ka yi tashar raddi irin wanda ibnu hazmin yake wasu baji shine za ka yi tashar raddi irin waɗanda musu albani muke waɗannan ka ji kai tsaye muna kiransu 'yan bid'a shi kuma suna cewa kansu ahalis sunna ka ji kai tsaye muna kiransu ashabul ga shi suna kiran kansu ainihin ahalis sunna ka ji kai tsaye muna aibanta su game da cewa larabci ma basu iya ba ka ji kai tsaye muna cewa ba su ma iya tafsiri ba ba su ma iya kaza ba me yasa saboda su suka jawo kansu rikici akan abin da bai kai su jawo kansu ba haka ibnu hazmin ya rinka mu'amalantar su sai ce tur ina ma da ka iya takhrijin hadisi wannan hadisin da kai hujja da shi da ka gane cewa tatsuniya ce Allah wadaran irin ka yace zai magana game da kaza har wani lokacin da yake dan boko ne sai ka ji yace idiot banza sai sa exclamation marks kawai sai wuce idiot da larabci zai rubuta amma idiot kai ka san me yake nufi da idiot banza ko sakarai sai gaya wa baji haka sai wuce to sai ka ce me ya zafi a shi bajin ya ja mishi da baji ya ji ibn hazmin ya yi wata fatawa da ta saba mishi sai taho gidan ibn hazmin sai sami ibn hazmin yaya aka yi kaza ala fata malam ina hujja ina dalili kaza sai ka kawo sai ka nuna mishi ko kun fahimta da ma shi kenan a sai ya zama bai gamsu ba amma dai ya san cewa ibn hazmin akwai abin da ya dogara da shi shi kenan sai ka je ka zauna a da zarar sun ji ibn hazmin ya ce kaza sai su tafi fadar sarki sai je sai su gaya mishi kenan har sai da ta kai an kona littafin almujalla na ibn hazmin an kona littafin alfisal an kona littafin tawqul hamama da ibn hazmin ya rubuta Shi shine yace kun yi banzar sai yace baban muhammad yana nufin kanshi yace ni duk abin da hannuna ya rubuta kwakwalwata ta haddace shi yace na rubuta almujalla mujalladi uku ta taya muku da hankali ya ce zan rubuta ta tare da sharhinta ya rubuta ta sai zo sai sharhinta da zallan littafin fiƙi hudu yanzu sai rinka biya na kawo hadisai da asaran shine mai da ita mujalladi goma sha ɗaya sai ku mutu uku ta sa hankalinku ya tashi yanzu gashi ta zama nawa ta zama sha ɗaya shine sai sanya mata al-muhalla bil athar sharhul mujalla wadda aka yi wa ado da hadisai sharhin mujalla to shi kenan kuma sai abin ya zama musu musiba in da maganganun ne ya faɗi eh to yanzu ga dalilan maganganun kuma shi yana ruwaito hadisai ne da kanshi da isnadodin kanshi karshe sai silencing din su gaba ɗaya. to kaga me ya ja su suka jawa kansu gashi nan yanzu bayan shekara dubu ɗaya da faruwar wannan yau littattafan ibnu hazmin suna nan a duniya malamai sun auna aikin shi sun ga cewa yes it was indeed a scholarly work lalle aiki ne ya na bincike kuma malamai sun kaddara sun mutunta binciken shi to wannan zage-zagen da ya ta musu fa su ibnu hazmin sai su ce ai su imamu zahabi da yake sune masana tarihi sai su ce ku dubi abin da suka yi wa mutumin nan waye za a iya mishi haka ya iya jurewa dan adam ne fa yana da level na irin abin nan haƙuri yana da iya inda zai iya haƙura ku dubi irin abin da suka yi mutumin nan abin da mu ma muke cewa kenan yanzu idan muka zauna nan muka karatun sahihu muslim muka zauna nan muka tafsiri muka karatun bukharin mu ba cewa muka abin da muka faɗa sai ka bi ba ba cewa muka dole sai ka zo wurin wa'azin mu ba ba cewa muka muna sallah sai ka zo ba babu mu ba mu ce naka da kake kaza a'a mu abin da ya shafe mu mu kaji inda muka tsaya to kai kuma sai ka biyo baya da zagi sai ka biyo baya da cin mutunci mu kuma waɗannan abubuwan da ra'ayi ne na 'yan jarida kawai muka ɗauka ba za mu kula ka ba amma mu waɗannan abubuwan shari'a ce ƙur'ani ne hadisi ne mu karanta kuma kai in malami ne da sai ka zo ka same mu to amma kana ganin malanta ka ta gaza da ka iya samu mu don haka sai ga cewa bari kai amfani da ƙungiya kaza da kake da ita kai shugaba ne ko malami ne sai ka ce bari ka bata sunanmu a wurin jahilai bari ka yi amfani da kusanci kaza da kake da shi da mai mulki kaza ka je ka yi igra'i ka je ka yi ziga ka je ka yi haɗa fitina to shine in muka juyo maka da raddi sai a ji mun yi mutsu mutsu da kai kamar rigar su kola ko kun fahimta jama'a shine kawai sirri amma ba haka ba jama'a sabani a cikin magana fiqhu jama'a baya jan aibantawa ko kaɗan balle raddi haka sahabbai suke haka tabi'ai suke abubuwa suka zo suka rikice daga baya shine irin abin da ya saka al'umma in ba haka ba jama'a me zafi a ƙasar nan tamu shekaru 60 da suka wuce an yi yaƙi kan sakin hannu da runguma hannu me zafi wane ya runguma hannun shi ya ce shi haka yake gani daidai ne wane ya saki hannun shi shi kuma ya ce haka yake gani daidai ne shi ba wani rikici to amma sai mutum ya shigo masallaci sai zo sai runguma hannu ya ga masallaci ne an yi sallah azhar sai ya shigo masallaci kuma ai na musulmi ne sai alwala sai ya shigo sai ainihin runguma hannu sai ya sallah sai ga karti biyu sun tsaya yana sallama sai a ce malam eh idan ka sake zuwa kai sallah wurin nan zamu ci ubanka wannan shine abin da aka yi a Najeriya shekaru 60 da suka wuce 1950s zuwa farko farkon 60s in me nayi a ce kana da magana fita sai ka fita to yanzu kai ba a ma gaya maka me kai ba ka zo ne kai a ra'ayinka da malamin ka ya dora ka shine ko kuna sallah ne kuna dora hannu a kirji me laifin ka kai dan kasuwa ne hadisin ma kai baka san ina yake ba na sakin hannun ko na runguma hannu malamin ka ne ya dora ya ce ka rinka runguma hannu to sai ka shiga wani masallaci kuma su masallacin a kofar masallacin ba su kafa signboard ba sun ce ba a sallah iri kaza a nan ba a yin iri kaza ga wadda ake balle ce ka shiga ka saba a'a masallaci ne musulmi ke shiga masallaci mai sallah ke shiga masallaci sai kana sai da doya ne kana sai da algaragis ne kana sai da cinci sai ka tsaya sai kai alwala da ka shigo Allahu akbar sai ka kabbarta irin yadda kake sallah to ashe su a wurin to amma ba su makin nashi officially ba ba su sanar ba ba su buga takarda ba ba su je gidan rediyo sun ce su masallacinsu na gwammaja ba a saki ba a runguma hannu a sallah sai dai ba su faɗa ba kai kuma doya ka zo ci rani ba zazzagi ne ka tafi kana abin sai ka zo sai ka runguma hannu kawai sai ga wasu karti sun tsaya suna huci kana idan da sallah sai a ce malam ne. Eh, billahi lazi muka sake ganin kana sallah nan zamu ci ubanka yanzu wannan addini ne jama'a sai ka ce bayan Allah mene sai a ce a kana da bakin magana ma wani eh da kashi to abinda a ƙasar nan kenan sai suka haifar da fitina abinda da aka yi a ƙasar nan kenan sai suka haifar da fitina ko kun fahimta jama'a a lokacin ne fa har suka yi ta rubuce-rubucen littattafai su ne wa juna raddi to me yi zafi Shi ne za ka ji ana cewa rikicin yan kabalu da yan sadalu ya fi tsanani a ƙasar sokoto da ƙasar kano ya fi tsanani a nan zazzau abin bai yi tsanani ba amma a ƙasar sokoto da ƙasar kano an yi kashe-kashe an yi yaƙi sosai akan waɗannan 'yan kabalu ne waɗannan 'yan sadalu ne da ƙabalun nan da sadulun nan za ka ce dukkansu matsaloli ne na fikihu bai kai a ce an yi tashi hankali ba bai kai a ɗaga bai kai a harara ba to amma kun ga saboda malaman sun saka son zuciya sai suka mai da matsalar matsalar ta khilafa ce amma da wani malami ya duro fadar sarkin kano a lokacin nan sai ya ce ya zo ne a tattaro mishi malaman najeriya kaf yana da magana da su aka tattaro su kaf sai miƙe sai ce yana son mai martaba sarki ya tambayi malaman nan idan cikinsu akwai wanda yake da hadisi kwaya ɗaya na cewar annabi ya saki hannun shi a sallah to ya kawo wannan hadisin ya kuma faɗi littafin in har ya dace ya kawo wannan hadisi ingantacce annabi yana yin sallah yana sakin hannu sai ce yana da littattafai a garinsu za su kai jirgin sama guda ya ba malamin kyauta haji a kwaso su sai suka yi shuru ba wanda ya iya ba da amsa sai wani guda ɗaya sai miƙe ce kada a wahala babu sai ce to ashe tun da babu to me yasa za ku haddasa fitina a tsakanin musulmi akan abin da ko kun sun suwana na da suke runguma hannun suna da dalili waɗanda kuma ba sa rungume ba su da dalili to in ya zama mai rungume hannu a sallah yana da hadisai amma duk da haka ya ɗauka zassauƙi tsakanin shi da mara rungumewa ice shi zai bi shi sallah kuma zai yi sallah a masallacin shi yanzu kai da aka yi maka wannan alfarma za a bi ka sallah ya kamata kai kai faɗa to amma lokacin sai aka tada fada har fatawa ake duk inda kuwa ga 'yan kabalu ku buge su don haka yawo karti suke da gora sai a ce nan gidan akwai ɗan kabalu eh sai a fito da shi a bubbuge shi sai a cinna wa gidan wuta abin da suka rinka kenan a ƙasar sokoto da ainihin ƙasar kano har sai da allah ya kawo wannan lokaci da aka ƙure su suka gaza kawo dalilin haka duk wata matsala ashe inda malaman za su zauna ne a yi tattaunawa ta ilimi ashe gaskiya za ta fito to amma sai wane ya ga cewa a'a shi fan aka ce za a yi tattaunawa ilimi ya san tafiya ba za ta kai ko ina ba to kawai abin da za a yi mishi amfani da karfin sarauta a yi mishi amfani da karfin mulki wai a dannawa ne Allah ya ji kan abubakar Mahamudu Gumi 1968 lokacin da gawan yake shugabanci ku zo ku samu kasar ɗin a wurina yana nan shi da kanshi ya faɗi ya ce gawan ya kira shi ya ce malamai sun kawo ƙara cewa in hana ka wa'azi abubakar gumi ya ce a'a ai kai ko da ba musulmi ba ne ai ka girma cikin musulmi gawan ga inda ya rayu can sabon garin zaria din nan ka zo nan ƙarshen lagos street inda mai shayi yake yanzu nan gawan yake koyon gyaran keken hawa mai gidan shi kuma gidan shi yana nan directly bayan gidan iya to annan din nan gawan yake zaune amma asali iyayen shi da 'yan uwan shi daga wusasa suke amma shi kuma a nan sabon gari bayan gidan iya nan ne gidansu wani cikin hausawa yake tsindim yake kwana yake tashi yake yi ne. Shi shine malam bakar gumi ya amfani da wannan background nashi ko da kai ba musulmi ba ne amma ka girma cikin musulmi abinda nake so da kai ka kira waɗannan malaman sai ka kira ni sai mu zo sai mu magana sai ga wani ga a to ai wannan mai sauki ne duk dan boko ya yadda ai haka a zo ai magana kawo kawo faɗi ina faɗi a bada ansa sai ga wani ya kira su ya ce to na yi magana da shi amma ya ce yana so a zauna da ku ku gaya mishi menene abubuwan da yake faɗe ba daidai ba sannan shi kuma ya kawo muku dalilai da sauransu sai suka ce a su suna so ne kawai ya hana shi sai ya sake kira abubakar gumi ya ce ga abin da suka ce fa don shi yana kallon su suna ci kuikuyar rawanin nan ca yake wasu masu alfarma ne bai san yan iska ba ne kawai wallahi ko yana kallon su da wani kallabi a ka kawai yan iska ne shi in ya gansu sun to kobo kobo kobo din nan zai ga kamar daga saman bakwai suke shi yasa yake ba su listening ears to sai ya ce abubakar gumi sun ce kaza su sunan tari ne yo waɗanda suka yi wa kala rawi taron dangi kala rawi ma da yake sharholiya balle abubakar goma da yake karatu saboda Allah ƙala rawi fa suka yi wa taron dangi kap. suka tafi wurin sardauna suka tafi wurin gwamna kaza suka je wurin gwamna kaza akan ƙala rawi fa wanda ƙala rawi sanda yake karatun shi na farko fa kube yake kafowa a gaban goshi ya karkata ta yayi zanzaro ya sa shat da haka yake zuwa tafsirin fa sannan in yazo kai dai ka ji irin sharholiyar da ta rage ma wadda yana dattijo ma me kake tunani yana saurayi zai gama tafsirin ba wani lokacin ya tafi sulma to in ya zama waɗannan irin malaman sun yi wa ƙala rawi haka me kake tunani mai kan gado irin abubakar gumi tsohon alkali na haka sai suka tafi wurin gawa suka ce a muso muke ka hana shi shi kuma ya sake kiran malam abubakar kuma abubakar kuma ya ce ah, to tun da har ba za su zauna da ni ba sai a nan dora faɗi wato sai a bannin ci gaba da faɗan abin da nake faɗi ka zo ka samu kasad ɗin yana nan a wurina in ba haka ba kasad ɗin mun ainihin aikin tace shi da tantance shi mun sanya mishi gumi ka zo ka ainihin samu wannan kasad ɗin ka je ka saurara from the house's mouth daga bakin shi abubakar gumi shi ya faɗi da kanshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas juya su ake jiya tana maimaituwa ne shekaran jiya tana maimaituwa idan kun fahimci wannan da kyau jama'a kar ka taba daukan zafi akan kana sallah sai kaga wani yana kada yatsan shi kai kuma baka kadawa ka taba daukan zafi kana sallah sai kaji wani yana sallama daya kai kuma kana biyu karka taba daukan zafi kana sallah kana bayyana bismillahir rahmanir rahim sai ka ji wani baya bayyanawa karka taba daukan zafi abin da ya dauka kenan Allah ya sa yana da dalili Allah ya sa kana da dalili Allah ya sa ba son zuciya e iya abin da ka gamsu kenan iya abin da ya gamsu kenan Allah ya datar da musulmi shikenan to amma sai ka dauka cewa a dole fa wani ya daina? to je ka same shi ka nuna mai da ilimi a baka da ilimin sai ka ce to bari ka hada da masu sarauta ko kun fahimta ba? kun ji yadda tarihin gawan ya faru kenan don haka sai zaman shi lafiya da tafiya ta tafiya wannan abin da suka yi abubakar gumi ko kun san me ya faru shi ya buɗe wa gawan kunne sai ya sa aka ringa kawo mishi kasu so mala abubakar gumi yana ji gawan yana jin hausa gar sai ringa saurare sai gano bakin zara me ya faru daga baya sai ga ainihin gawan yana neman abubakar gumi ya mishi izini akan zai hana mutanen nan yin abubuwan da suke to me kake tunani shi yanzu gawan kuma har ya gamsu amma ku duba su waye suka kai magana wurin gawan ta iya yiwa ma kafin nan gawan bai san da existing na abubakar gumi ba domin a lokacin he was not as popular as he was a lokacin ka a ƙarƙashin wannan gawan ya fara saurare sai ya gano wannan mutu yana magana ne da ilimi to sai kira abubakar gumi yana cewa yana son abubakar gumi ya haska mai yana so ya hana mutanen nan me kake tunani in su ne a dama su abin ma da ya kai su kenan amma sai malayin ce a a basu su ci gaba da yi shi zai sa mai ilimi da hankali ya gane abin da suke akai na barna ba a daɗe ba sabuwar gwamnati ta zo ta murtala murtala ya gushe cikin 'yan watanni Obasanjo da 'yar aduwa Shehu Musa 'yar aduwa su kuma suka ci gaba Shehu Musa ya sake kiran Malam Bakar Gumi cewa Malam Bakar Gumi ya musu fatawa guda ɗaya za su hana mutanen nan abubuwan da suke Malam ya ce ku kyale su ba mu san a hana kowa da ƙarfin mulki sai a ƙara mai daraja a bari ƙarfin hujjar shi ta tabbatar da da'awar shi raunin hujjar shi ta ruguza da'awar shi mu ma abin da muke cewa kenan amma kuma mu muna ƙara da cewa kada wanda ya da'awa a ɓoye ka fito ka tinkari jama'a a ji menene content me kake kiran mutane zuwa gare shi sai mutane sai su ringa haɗawa shine zai sa gaskiya ta fito amma ka koma gefe guda kai ba ka wa'azi kai ba a jin ka amma sai kai ta fitar da maganganun ta hanyar wawaye da ayyukan wawaye sai ka samu wani wawa sai ka ce mishi wannan abin da ake billahi lazim ba a daina ba za mu yi bala'i a garin nan fito ka yi bala'i fito ka faɗa a jama'a a shi wawan sai zo masallaci ya zo yana ta faɗa da musulmi yana ta kuci yana ta faɗa da malamai me aka yi mishi sai ce ai su su sun ce kaza su waye malaman naku su fito su bayyana su bayyana kansu su faɗi nasu menene karatu? ko kun fahimta jama'a saboda haka abinda ake so jama'a da'awa ta zama transparent ta zama a fili take kowa ya fito ya faɗa yanzu waɗannan tafsirai nasu da ake sawa a gidan rediyo ba sa bayyana muku ƙarfin karatunsu kaga malami ya kasa karanta ayar da ainihin zai fassara da kyar zai jajjaba in ku ya sake ya kau da ɗan yatsan shi daga inda yake karatun to matsala ta faru don haka dole ne yana biya na dangwala yana biya na dangwala in zai bayani sai dakile ya rike wurin da gam in ya gama bayani to ya san ina ya rike amma in ya sake daga hannun shi to bai san ina zai ci gaba ba duk da azumin nan kake ji ga nan kana ganin sa NTA da sauran gidajen rediyo da talabijin ana saka su haka muke cewa a tsawon shekarar malaman su fito su rinka yin karatu su fuskanci zamaninsu su fuskanci duniyarsu kuma kowa ya karatu ya sanya a kaset na bidiyo da rediyo ya yi rilisin ɗin shi babu editing in ka isa je ka kai publishing karatunka akan intanet duniyar zamaninka ta ga me kake cewa rubuta abin da kake faɗi duniyar zamaninka ta karanta daga nan ne za ka gane cewa ka kai ko baka kai ba amma ka koma gefe guda kana ta haddasa wa musulmi fitina kai baka bayyana ba ko inuwarka ba a gani ba to amma fitinarka kuma gashi tana ta bayyana ta hanyar jahilan da kake zigawa jama'a kuna fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace wal khilafu fiha sa'ihun dan haka sabani yana iya yiwuwa ya faru a cikin mas'alolin fiqhu la yu'addi ila adawatin wa baghdha kuma sabanin baya kaiwa zuwa ga kiyayya da kuma ainihin wato gaba da eh, abin nan gaba da kiyayya ma'ana sabani yana iya yuwa shine ma'anar sa'ir sabani is possible a cikin mas'aloli na fikihu yana iya yiwa ya faru ko kun fahimta jama'a shine ni in nazo karatun sallah ina bayyana bismillahir rahmanir rahim kai kuma baka bayyanawa kaga wannan sabani ne a cikin fikihu ko ni in nazo ina sallama daya kai kuma kana sallama biyu ni zan saki hannu a sallah kai kuma zaka runguma hannu a sallah misali wannan sabani ne ya faru a cikin fikihu a a lokacin aikin hajji ni zan ce zan yi tamattu'i kai kuma zaka ce zaka yi ifradi a a lokacin umara ni zan ce ga inda zan dauki harama kai kuma ka ce ga inda zaka dauka wannan sabani yana iya yiwuwa ya faru a irin waɗannan abubuwan amma ba zai kai zuwa ga kiyayya da gaba ba amma bari ka ji sabani baya faruwa game da la ilaha illallah Muhammadu rasulullah idan har wani musulmi ya ce allah biyu ne ko Allah uku ne ko komai Allah ne to ba za a karbi wannan sabanin ba dole ne duk musulmi yadda cewa Allah ɗaya ne idan wani musulmi ya ce manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba shine cikamakin annabawa ba ba shine na ƙarshe ba to wannan ba za a yarda da wannan sabanin ba amma sabani a cikin fikihu wannan yana ganin halaccin ya sa zulumbuwar riga mai tsawo wadatacciya mai kauri ya yi sallah sille kenan babu wando babu kamfai babu gajeren wando wannan kuma yana ganin cewa ba zai yi wa yi sallah duk tsawon riga duk kaurinta duk fadinta duk yalwatarta dole sai an sa wando wannan sabanin zai iya faruwa wannan yana ganin ya halatta a yi sallah da takalmi wannan yana ganin bai halatta ba wannan sabani duk yana iya faruwa kuma a ce babu komai ba zai kai zuwa ga kiyayya da gaba ba amma wani ya ce Allah ɗaya ne wani ya ce Allah biyu ne wani ya ce Allah ɗaya ne wani ya ce uku wani ya ce Allah ɗaya ne wani ya ce komai Allah ne to wannan kam saɓani da gaba da balbalin bala'i dole sai an dawo an yadda cewa Allah ɗaya ne ina fata an gane amma me muke nufi a cikin addininmu ba wani wanda zai zo da musulunci ya ce shi a fahimta shi Allah biyu ne ba wani wanda zai zo ya ce shi a fahimtar shi komi Allah ne ba za a yarda da wannan fahimtar ba amma in addinin yan mushan kake al-yahudu wan nasari to in ka ce Allah uku ne sai mu ce dama kan gidan ku kenan ba mu da kai ba da mu kake ba you are not ambassadoring us you are not our representative kai ba wakiltar mu kake ba ba da sunan addinin mu ba amma a musulunci dai Allah ɗaya ne to ba za a karbi sabani akan Allah ɗaya bane ba za a karbi sabani akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a karbi sabani dangane da Qur'ani ba wannan ya ce Qur'ani magana Allah ne wani kuma ya ce Qur'ani ba magana Allah bane ba za a karbi sabani akan haka ba ba za a karbi sabani dangane da tashin kiyama ba wani ya ce eh za ta yiwu wani ya ce yana zato wani ya ce to shi kan bai yadda da tashin kiyaman nan ba dan an dade ana cewa za a yi kuma gashi shi yau ba a yi ba wani kuma ya ce to mai yiwa ta yiwu mai yiwa ba ta yiwu ba to ba za a karɓi wannan sabanin ba ba za a karɓi sabani dangane da kaddara ba ka ce kaddara eh, daga Allah da wani kuma ya ce a'a kaddara daga mutane ne to duk abin da ya shafi tauhidi da aqida ba za a karɓi sabani ba amma duk abin da ya shafi fiqhu to shine malam yace wal khilafu fiha sa'ihun sabani yana iya yiwuwa a ciki la yu'addi ila adawatin ba zai jawo adawa ba wa baghdha ba zai jawo kiyayya ba wal khilaf al mazmum malam yace sabani wanda ake zargi huwa al khilaf an nashi an ijtihadin fi nususin shar'iyya sabanin da ake zargi shine sabanin da ke tasowa game da ainihin kokari dangane da nasoshi na shari'a lam ya azani shari'u fil ijtihadi fiha wanda shari'ar musulunci ko kuma manzon Allah bai izini a yi sabani a ciki ba wannan shine ake zargi mithlul khilaf fil aqaid kamar sabani cikin aqidoji shine ne muku misali mu mun ce Allah ɗaya ne wani ya ce biyu ne sai mu ce a musulunci sai ce sai a ce a ba a yadda da wannan ba mu mun ce Allah ɗaya ne wani ya ce uku ne a musulunci sai a ce sai mu ce ba mu yadda ba a mu mun ce Allah ɗaya ne shi ya ce komai Allah ne a musulunci sai mu ce eh, sai a ce ba a yadda da wannan fahimta ba ba a yadda da wannan sabanin ba ko kun gane jama'a kun ji inda ake zargin sabani kenan shine game da matsalolin aqida aqida dole ne ta zama ɗaya. Allah ɗaya ne yana saman al'arshi iyakacin magana kenan ba wanda zai ce mana Allah yana ko ina da zatin shi a Allah ɗaya ne yana saman al'arshi ba yana kan al'arshi ba yana sama da al'arshi Shi ne sama da komai Allah maɗaukakin sarki ba zaune yake akan al'arshi ba al'arshi ita ce halitta ta ƙarshe daga sama to shi kuma Allah yana can sama da ita Don haka wa huwal qahiru fawqa ibadihi qur'ani haka yace Allah shine marinjayi kuma yana can sama da bayan shi to duk wanda yace a'a Allah yana ko'ina sai ya ce dame da zatin shi ƙarya kake da ilimin shi sannan Allah yana sauka daga sama ta ɗaya daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya kowane dare me yasa saboda hadisi ya zo da haka to saukar yana baro can ne ya dawo nan a sauka ce wadda ta dace da kudurar shi da ikon shi ba irin sauka ce ta tanakulin barin wuri zuwa wuri irin yadda yan adam in yana sakwato to baya kano in yana kano baya sakwato to ba haka bane to wace iri ce sai a ce wadda ta dace da matsayin shi to anan ba za a yi sabani ba kuma ba za za a karbi sabani akan haka ba haka nan aw fihi nassun shar'i ko kuma akwai wuri na biyu shi ma wanda a fiqhu din ne an gane aw ma fihi nassun shar'i ko kuma akwai sabanin da yake a fiqhu ne amma ba za a yadda ba ka san me yasa saboda akwai nassi na shari'a qarar kafa yanke la yasughu li ahadin an yajtahida ala khilafihi bai halatta ma wani ya yi ƙwazo ko kokarin saba wannan nassin ba kamar sallah azhar sallah azhar fatawa ɗaya ce ita ce raka'a hudu ce in kana zaune a gida raka'a biyu ce in kayi tafiya to ba za ka zo rana tsaka ka ce mana sallar azhar raka'a biyar ba in tambaye ka kace fahimtar ka kenan fahimta fuska sai a ce a'a to taka eh fuskar jaki ce ba ta da kan gado ko kun fahimta jama'a dole ne fahimta ta zama a nan dole ta haɗu don nassi ya ba wani nassi ba wata aya wadda za ta taimake ka kace sallah raka a biyar ba wani hadisi da zai taimake ka kace in an yi tafiya sallar a yi raka a uku kasru sallar magariba da zaman gida da tafiya raka a uku ce to ba wata fahimta da zaka kaka kace kai a wurinka magariba ma dole a rinka yin taraka a biyu ka ce fahimta ka kenan domin me domin akwai nassi karara to kenan in kun fahimta hatta fikihun ashe sabanin ba a buɗe ike ba duk abin da aka samu nassi ya zo karara ya yanke cewa kaza misali kowa ya san ina ake yin attahiyatu lillah shine in an zauna to kawai sai mutum ya zo ya ce Allahu akbar sai a tahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah salamu alayka yazo ya karanta tahiya sai kuma ya ruku Allahu akbar قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي sai kuma yazo da ya zaman tahiya kuma sai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naka tambaye sai ce shi fahimta shi kenan ha. ba yadda ba bid'a ce kai saboda haka fahimtar ma akan matsalolin fikihu shi ma ba komai bane sai abubuwan da suke da fuskoki kamar yadda na faɗi yanzu hadisi ya zo cewa annabi yana ɗaga hannu daidai da kunnen shi hadisi ya zo annabi yana ɗaga hannu daidai da kafaɗa shi su malaman hadisi da yake sun fi kowa fahimtar nasoshi na shari'a sai suka ce wannan ya nuna tunda annabi yana wancan yana wannan to kai ma kai wannan wata ran kai wannan wata ran kai wancan wata ran kai wannan kenan kai kamar yadda annabi yake shi yasa wancan sahabi ya ganshi yana wannan wancan ya ganshi yana wannan to kai ma kenan yanzu ana ce maka collectively in ka tattara zai taimake ka ka gane cewa annabi yana yin wannan lokacin yana yin wancan to amma tattare da haka ku ji sai kai sai ka samu guda ɗaya iya hadisin da ka samu kenan cewa annabi yana daga hannun shi daidai da kafadu na haka sai kai ta yi wancan kuma shi kuma iya hadisin da ya samu annabi na daga hannun shi daidai da kunnuwan shi iya abin da ya samu kenan shi ma da kuka bayyana a masallaci ɗaya wannan ya daga hannu daidai da kafada wannan ya daga daidai da kunnuwa sai aka ce a ya aka samu sabani sai wannan ya ce ga hadisin shi wannan ma ya ce ga nashi to a nan kaga an samu sabani ko to ba a zargi sai dai a ce a kira fuka ha'ul muhaddisi ina malaman hadisi waɗanda suke fahimta irin ta manzan Allah ku zo ku nuna mana waɗannan hadisai sun inganta eh to ya za a yi da su sai a ce ai kaga wannan hadisin wane ya ruwaito shi wancan kuma wane ya ruwaito shi wannan dalili ne akan wani lokacin annabi yana wannan wani lokaci yana wannan to yanzu ya za a yi kenan sai a ce yana nuna mu ma wani lokacin mu rinka wannan wani lokacin mu rinka wannan shikenan ba za a rike guda ɗaya ba balle a ce na wancan ba daidai ba ne ko na wancan ba kasa ba ne a ƙarƙashin wannan in saɓani irin haka ya faru wanda galibin saɓanin da ya faru ta haka ne nassoshi ne mabambanta annabi yana yin kaza yana kaza sai wannan ya samu wannan wannan ya samu wannan amma su malaman hadisi da yake suna bincikowa ne from the source don haka su sai suke samun duka biyu din amma malaman fiƙo da yake kawai suna neman me zai zama hujja kawai akan kasa da ya samu shi ke. misali ina kake so ka je Kaduna kana fita duk inda ka ga mota golf ce pijo ce kawai sai ka shiga haka ne amma yanzu gwamna in zai yi tafiya daga zariya zuwa kaduna fita zai yi kofar gida sai da za a kaddara duk motocin gwamna za su lalace kana jin zai je shiga ta haya to kun ga ashe akwai bambanci tsakanin irin yadda malaman hadisi suke neman hujjoji da yadda malaman fiqh su malaman fiqh kawai zai ce in an zo daga hannu akwai hadisi eh ana kawowa shikenan sai ce shikenan sai hujja da shi malamin hadisi ko in ya ga wannan sai ce to a ci gaba da bincike sai an gama gano kaf a wannan wurin me annabi yake yi kaga malamin fiqh tuni ya gama binciko ya tattara fatawar sallah malamin hadisi kuma yana nan yana binciken hadisan da ke daga hannu a sallah sai ce sai ya gama gano su da ina da ina yaya yaushe yaya kabbarar take yana hadawa tare da kabbara Allahu akbar wani lokaci yayi Allahu akbar sannan ya daga wani lokaci ya daga sai ya sauke sannan ya ce Allahu akbar malamin hadisi sai ya ce duk sai ya gama tattara waɗannan abubuwan to sa'annan sai ya ce bari kuma ya fara aikin tattarawa da tacewa da fatawoyi a ƙarƙashin wannan sabani yana iya faruwa a fikihu ta irin waccan fuskar ta malaman fikihu amma ka gan ka lura da wannan fuskar ta malaman hadisi ko za ka samu mafi yawancin malaman hadisi ba sa saba su kuma in dai za a bi irin waɗannan ƙa'idojin in dai malamin hadisi ne wancan malamin hadisi za ka gaba sa saba ku duba a lokaci guda ne malamai biyu suke rubutu yau shekaru 600 da wani abu a lokaci guda ibn al yana gabashin duniya yana rubutu akan ilimin usulul fiqh da irin dalilan da yake cirowa da maganganun da yake cirowa cikin dalilan al'allamatu shatubi al yana grenada ita ce a ƙasar spain ta yanzu andalus shi ma yana binciko na nasoshi yana fitar da maganganu Zamanin su ɗaya amma ba su taɓa ganin juna ba ba su taɓa jin labarin juna ba har suka mutu da aka zo daga baya yanzu aka hada littattafan sai aka ga kamar suna zaune ne saboda me ilimin wancan da binciken wancan da kayan aikin wancan ya yi daidai da na wancan don haka sai findings din results din ko kun fahimta sai suka rinka zama daya wannan abin kana karanta sai ka ce tsarki ya tabbata ga Allah ibnul qayyim ya ce kaza shatibi ya ce kaza sai ka ce oh dubi kai kama kama a zaune suke wuri da amma ko labarin juna ba su taba ganji ba har kowa ya mutu ba tarho lokacin ba shekara 600 ai ba wasa bace daga yanzu shekara 600 babu tarho babu tangaraho ƙarƙashin wannan sai ka ce ya aka rinka samun dacewa saboda na ɗaya kowanne ya dahu a ilimi na biyu kowanne ya iya ƙa'idar na uku kowanne ya iya application na ƙa'idar akan ilimin don haka sai findings din sai suka ringa zama daya haka yanzu a samu professor ne bajamushi yana bincike akan wasu abubuwa na bincike na research na hypothesis na menene wani professor ne a faransa yana can yana yi wani professor ne a british yana can yana yi dukkansu shi ne a mabambantan kasashe amma a fage ɗaya suna bincike sai kaga in aka zo wani taro na duniya sai kaga sun haɗu wannan profesa in ya tashi yana jawabi da faransanci ana fassara wancan na jamusanci sai ka ji yana jin daɗi yana gwada yaya abin ai shi ma shi findings din shi kenan sai kaga kawai koda an haɗa sai kaga ɗan kaɗan ne ake samun bambanci to duk lokacin da ka ji sabani yayi yawa a cikin malaman ku ina son ku ɗauki wannan magana daga gare ni in ma dukansu ba malamai bane yan takife ne kawai suke gwara kanku saboda haka ba su da application of knowledge in the field of scholarship a fagen ilimi ba su da kwarewa don haka ba su iya ɗabbaka ilimi ba don haka dukansu mashirmanta ne ko kuma akwai kwararru a cikinsu sai aka samu wasu 'yan harbatimati su kuma suna kawo rudanin abin da waɗancan ƙwararru suke faɗi ku je ku auna malamanku a ɗayan waɗannan skeloli guda biyu aya ɗaya ce za ka ji suna fassarawa daidai lokacin da wane ya gama dankara muku kaulasan sanda wannan ayar an jima ita wannan ayar ɗaya zai ɗauka shi kuma ya sake juya ta ya yi back to sender ya harba ta ita ma ya ce a su ne kafirai sai ce ba ku ga ayar ba to ko dai zama dukkan su yan takife ne ko ɗaya ƙwararre ne ɗaya ne yake wa ɗayan rashin kunya ku je ku binciki wannan saboda haka matasa ku tashi ku yi ilimi ku tashi ku yi karatu kar su yaudare ka ba su koyar da kai ba kawai saboda siyasar tafiya zai su ce maka kai ɗalibinsu ne azumi ya kawai su tura kawai ka je ka yi tafsiri sai ka ce malam ai baka koya min tafsiri ba sai a ce a ah, kai eh baka ji wani yana tafsiri ba eh kai ma baka iya wallahi wauta ce sun kai ka sun baro ka ne ci ba ku koya mana ba ai so ba zan iya ba ka taba ganin mutum ya shiga FCE shekara farko an tura shi teaching practice ba sai an yi karatu an yi karatu sannan sai a tura shi TP sannan sai malamin shi je zauna a ajin yana kallon yana iya applying din knowledge yana iya ɗabbaka abin da aka koya mishi a field ko kun fahimta jama to me yasa ya zaunar da kai ya koyar da kai ka'idojin karantarwa to sannan sai ya ce shiga aji ka karantar ina jin ka ina ganin ka yana ta rubuce-rubuce yana gane inda kake kuskure yana gane inda baka iya ɗabbakawa ba sai daga bayan ya zaunar da kai sai nuna maka ga yadda abin yake amma yanzu kawai ku matasa ne kuna ta yawon ku a gari watan azumi ya zo sai a ce wane eh, za a tura ka wuri kaza za ka yi tafsiri sai ka ce alaga ta na ai baka koya mana ba kuma ban iya ba yaro ne uban shi yana tafsiri uban ya kwanta ya rasu kawai sai aka kira yaro kai eh zaka fara mana tafsiri zaka hau kujerar babanka yace ai ban iya ba babana bai koya mana ba suka ce kai mun riga mun nada ka dan haka rana kaza za a fara tafsiri ka shirya ka fito sai ta wurin wani malami malam eh sun naɗa na tafsiri ban iya ce ka ce musu Ya ce na ce sun ce ba sai da bai ce ka gudu kawai sai gudu ranar tafsiri ya ka neme shi kawai ya gudu ya je kashe waye shi ya fi mashi alheri bawa mai shinkafa Allah ya gafarta mishi shi da ya san ya koya wa 'ya'yan shi Qur'ani ya koya musu tafsiri ya tura su sun tafi sun je sun yi ilimi a hannun malamai shekarar da ya buɗe masallaci a gidan shi ai su ya sa wane ya mishi talatin wane ya mishi talatin suka ja mishi baki da aka waye gari yau ya rasu ba tare da wata jayayya ba dan da kanshi kawai isa sai ya share ya ce kowa ya zo a ci gaba da tafsiri sai aka ji ma ya fi uban karatu a shi tun shi uban he was a secondary liver shi kuma yaron fa yana da masters sannan kuma ya karantu opportunity da shi yaron ya samu shi uban ma bai samu na karatu ba to idan kun fahimci wannan a ilimi babu magana shekara babu magana gado babu magana kungiyanci kasu kai ka su baro ka ka shiga cikin jami'ar ahmadu bello ka je ka samu profesa nawa ne a sciences amma kuma 'ya'yansu suna nan suna karatun accounting haka ne ko ba haka ba ko ko tunda kai profesa ne a famasi dole ne yarka sai ta karanta famasi ko ba za ta iya ba a ce ai kan gidanku ne almuhimmu ta dai iya ilimi ita kuma sai zama accounting ne fillinta sai ka ce Allah ya miki albarka a fillin amma ilimi kawai a nemi a mai da shi gargajiya to wannan kuskure ne zai haifa mana da sabani الرابعة درسين هدو استدل البعض بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنسى malamai sun kafa hujja da ayyukan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda haza wannan aikin na sahabbai cewa sahabbai sun yi sabanin fahimta ha sai waɗannan mutane sai suke cewa bi annal haqqa ya ta'addad to ashe gaskiya tana iya zama tana da bambanci da juna wane ya ce Allah ɗaya ne a ce daidai ne wani ma ya ce komai Allah ne a ce daidai ne zai ce to ai wannan dalilin ai kaga gaskiya ne wa tahrirul mas'ala mala yace ga yadda za a tace wannan mas'ala an yi qala kamata ya ce in kana al maqsudu bil haqqi alladhi yuqabilu al batil idan waɗannan mutane suna nufin gaskiya tana karo da juna kuma su ce gaskiya ce ita ce gaskiya wadda take karo da ƙarya Ya ce to fa innal haqqa la yumkin an yata'addad to sai mu ce gaskiya ba zai yiwu ta zama tana karo da juna ba ta zan tana da bambanci da junanta wal haqqu wahid domin gaskiya dole ta zama daya amma in kana al maqsudu bil haqq fi nazari shar'i amma in ya zama abin da ake nufi da gaskiya gaskiya a yadda shari'a take dubanta ai allazi yurdi anhu shar wato gaskiyar da shari'a ta yarda da ita fa innal haqqa bi hadha al ma'ana yata'addad to gaskiya da wannan ma'ana tana iya shan bamban da junanta misali barin maka gwari-gwari da yaran mu na Najeriya nace da yaran mu na Najeriya kada wani ustazu ya kama ni da kuskuren magana kira'ar warshi da kira'ar habsu dukansu daidai ne amma kun ga suna sabani da juna misali idan yanzu ka zo kana karatu a hafs zaka ji ka ce malik yawmiddin idan ka zo kana warsh zaka ji ka ce malik yawmiddin akwai daga cikin kira'o'in da in ka zo zaka ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin daidai ce gaskiya ce daga Allah daga manzon Allah daga cikin kira'o'in akwai da zaka ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin daidai ce gaskiya ce daga Allah daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin su wanda zaka ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin gaskiya ce daidai ce to kaga in irin wannan ne kake nufi duka gaskiya ne ko to ana iya samun gaskiya a wannan fuska gaskiya a wannan fuska gaskiya a waccan fuska amma in kana nufin abu na karo da juna kuma duka su zama gaskiya shine ka ce Allah ɗaya ne gaskiya ne Allah uku ne gaskiya ne komai Allah ne gaskiya ne sai mala ya ce to wannan kan ba za ta yiwu ba domin wannan akwai karo amma wancan babu karo misali ba ce in ya zo sai ce kanda da in zo nan babur ɗina ya yi faci kanda in zo nan ba zan fare sai ce kahin in zo nan kahin in zo nan ba kano ko ba zazzagi sai ce kafin in zo nan yanzu wannan dukkanta mecece hausa ce dukkanta hausa ce haka ne to amma in wani ya zo ɗan kaduna ɗan gra shi kuma ya ce maka before in zo nan babur ɗina ya yi faci wannan ma hausa ce before in zo nan aha aha so da haka ka rinka fahimta abubuwan yadda suke kar a zo a rikita ka a je a ɗauko nassin da abin da ba karo ike da juna ba a ce gaskiya ne sai kuma a ɗauko abin da karo yake da juna kai dai ka san da zamfaranci da sakkwatanci da zazzaganci da kananci da katsinanci duk abin da aka faɗi a ciki to hausa ce amma in aka fita aka koma ana cewa before and after wannan kuma fa ita ma a ce hausa ce a ba hausa ba ce dole ne wani yare ne to ne sai malam yake cewa sai ce fa innal haqqa bi hadha ma'ana ya yata'addad ai alaina an nufarriqa bayna al fi zatihi wato dole ne mu rinka bambanta abin da yake a zatin shi shi gaskiya ne wa baina ma ya'tabiruhu shar'u haqqan yusabu sahibuhu da kuma abin da yake a haƙiƙanin shi ba gaskiya bane sai dai kuma shari'a ta ba da uzuri saboda kyakkyawan hali da manufa da mutum ya nuna wajen fahimtar gaskiya sai a ce a bashi lada ku duba idan aka yi saɓani a shari'a tsakanin malamai ana cewa wanda ya dace yana da lada biyu wanda bai dace ba yana da lada ɗaya to ka san me ake so ka fahimta wanda ya dace yana da lada biyu ladan ƙoƙari da kuma ladan dacewa wanda bai dace ba yana da lada ɗaya me ake nufi ladan ƙoƙari ba a rubuta mai ladan dacewa ba to wani sai ce to ai dukkansu sun samu lada sai a ce a level na ladan ba ɗaya ba ne dubi ɗalibin da malami zai sanya mishi 70% wani ɗalibin sai malami ya sanya mishi 40% wancan ɗalibin ya ci kuma yana da attendance attendance ɗin shi 20% eh, performance ɗin shi 50% wancan kuma ɗalibi fa attendance ɗin shi was 20% amma performance ɗin fa was poor don haka sai ya samu 20% yanzu 20% da ya samu in an zo ana nuna takardar script ya kamata ya ce ai ma na yi kokari sai a ce a baka yi kokarin komai ba gashi yadda aka nuna an nuna attendance ne ka samu 20% amma wajen abin da ya shafi academics zero kaci baka yi kokarin komai ba to kun ga abin da ake so yanzu ka nuna ka fahimta shine ka gane kokarin ka gane kuma attendance ko shine malam yace ya kamata mu rinka gane tsakanin abin da yake asalin shi gaskiya ne da kuma abin da yake shari'a ce ta ɗauke shi akan cewa kaza za ta ba da lada a kan shi to kaza da aka ba da lada a kan shi an ba da lada a kan ƙoƙarin ne ba a kan shi abin ba misali yanzu sai ka zo sai ka samu mutum ka ce mishi ya yi maka faskare Eh? ka bar kuma guman ice da ya zo sai share kofar gidanka fes ya zauna haka dawo aiki da la'asar yana jiran ka biya shi tsakaninka da Allah da ka zo me kake tsammani ka gani tsarin ice sai ka ga gumagumanka suna na yadda suke amma kofar gidanka fes wani iya baka aikin bai ta a gida na yi baka ganin kofar gida fes sai ka ce a kai faskare na ce kai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce to tashi ungo wannan dari biyar din hau mota ka tafi yanzu ya kamata ya je ce na yi aiki an biya ni a yanzu wannan wani kokari kaga yayi ta wani fanni amma asalin aikin fa bai ba saboda haka ku ka fahimta daga misalan nan watilkal amsalu ha linnas shi yasa na ce muku zan zo in gabatar da wata lacca da zan sa mata suna amsalul qur'an misalan alqur'ani sannan in zo in sake muku wata insha Allah zan sa mata amsalul hadis misalan hadisi ayoyin duk da Allah ya ce masalu kaza masalul lazina ka masali kaza gaba ɗaya zan zo gabatar da laccar su tun daga farkon qur'ani har ƙarshe mu fahimci menene misali menene hikimar misali a cikin alkur'ani sannan menene ma'anonin misalan domin misalan daban abin Allah yake kokarin communicating daban saƙon daban amma sai ya ɗauko misalin wani abu ya ce matsalin ladina hummilu taurata sun malam ya waɗanda aka ɗibiya wa a taura sai kuma suka ƙi ɗaukarta an ɗora musu amma sai suka ƙi ɗaukarta sai Allah ya ce kama salil himari kama jaki ne ya hamilu asfara yana ɗauke da kayan littattafai to me Allah yake nufi da wannan misali wai mutumin da aka bashi ilimi amma baya aiki da shi to kama jaki ne ka ɗauko tafsirin ƙurɗabi ka sa mishi nan kira sallah zahar zai sauke ya alwala bai san me yake ɗauke da shi ba to misalin me karatu ba aiki da karatun kenan kaga kenan misalan alkur'ani suna ɗauke da wani saƙo ne to amma misalai kuma suna daga cikin literature kamar karin magana ne salon magana suna daga cikin literature suna daga cikin hanyoyin da Allah yake isar da saƙo saboda Allah ya baiwa ɗan adam baiwa ta misalai kowane yare zaka ji suna buga misali kowane yare ka shiga cikin kowane yare zaka ji akwai misali a ciki to shine in Allah so za mu ɗauko alqur'ani mu ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa mu bibiyi waɗannan misalai wannan lacca ce mai zaman kanta wadda za mu samu lokaci insha Allah ta'ala domin ka rinka gani shi yasa za ku ga ina yawan ɗauko misalai ina buga maka domin ka rinka fahimtar al'abura malai yake cewa falhaqu fi zatihi wahidun la ta'addad ita dai gaskiya a ita kanta guda ɗaya ce ba ta sauyawa wa amma allazi ya'tabiruhu shar'u haqqan amma abin da shari'a za ta iya cewa daidai ne wa yurdi an kuma shari'a ta yarda da shi wa yusibu alaihi ta da lada fa juzu an ya ta'addad? to zai iya yiwa shi abin ya sauya kamar fahimta fahimta za a baka lada ne akan kokari da kai na ka fahimta an gane amma ita gaskiya tana nan kwaya ɗaya wanda ya gano ta shi kuma ladan shi daban ne malam ya ce wawara da fil hadisi annal hakima idza hada fa asaba falahu ajran ya zo a cikin hadisi cewa alkali ko mai hukunci ko malami mai fatawa idan ya kokari to yana da lada biyu wa idza hada fa akhta falahu ajrun wahidun idan ko ya kokari amma sai ya kuskure to yana da ainihin wato lada guda daya wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi ingantaccen hadisi ne kamar yadda ainihin al'imamu muslim ma ya ruwaito shi sai malam yake cewa wallahu la yu'til ajra alal batil Allah baya ba da lada akan barna ku duba jama'a malami ne je karanta littafi yana kokarin fahimta addini an ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimar an so a wanke tsakuwar jifan shedan in za ka jefi shedan a wurin aikin hajji an so ka wanke tsakuwar wannan fiqhu ne na hanafiya kawai ba ina bada fatawa bane haka to amma da yake babu dugo a jikin jin karami da sauran inda ake dugo a jikin zal da zaira sai je karanta wa yustahabbu ghaslu khisil himar an so wanke golan jaki lokacin aikin hajji sai ga malami ya samu ɗirkeken jaki ya rike buta ya rike golan jaki yana aikin hajji yana ta zuba ruwa ya ne wa jaki tsarki haka ramaka Allahu lafiya sai ce a fikihu ne aka faɗi sai wancan masani ya ce a a fikihu ya ce ai kwarai kaji saboda kokari har ya haddace karatun ma ba sai an koma littafin ba ya ce ai wane ne ya ce a cikin littafin shi na fikihu wa yustahabbu ghaslu khisiyal himar an so wanke golan jaki sai wancan yace ayya kai kuskure ba haka bakin yake ba wa yustahabbu ghaslu hasal jimar ne an so wanke tsakuwar jifan shedan tsakuwar da za a yi jifan shedan to yanzu wannan malamin da ya wancan fahimta ya je ne wa jaki tsarki yana da lada amma ladan yi wa jaki tsarki ladan kokarin fahimta ya yi kokari to kun fahimci yadda al'amari yake to kaka ce ah, to ai jaki yawa amma ya samu lada a'a Allah baya bada lada a kan shirme amma Allah yana ba da ladan ƙoƙari in kuna bibiyar karatunmu na Bukhari da muke akwai abubuwa da muka karanta sai ka ji an ce in mutum ya kaza ita sadakar bate ba amma akwai ladan niyya akwai ladan niyya laka ma nawaitu wa laka ma akhaf ashe akwai abin da yake shi abin koda be ba koda be ba to amma saboda kyautata niyya da kai sai a baka to ta yi ka ce a ah, to tunda dai har kyakkyawar niyya za ta sa a bani lada akan abu to ashe koda na yi bid'a a'a ai can kuskure ne yanzu wancan mai wanke golan jaki ai ya ka fahimta shi ya fahimta an ba shi lada ne akan aiki da fahimtar ko kuwa akan kokarin fahimtar akan kokarin fahimtar mutumin da ya yi sallah yana cikin sallah sai ya gano cewa ba shi da alwala sai ya fita daga sallar yanzu a can ɗazu da ya fara sallar yana da lada fa amma ba ladan sallar ba ladan niyya shi da ƙwazon ya bauta wa Allah amma ita sallar a zatin tafa tun da ya fara ta a ɓace take tun da babu alwala misali ya zo ya yi alwala ashe yana da janaba a jikin shi yana cikin sallar sai ya tuno ab yana da janaba don haka alwala ba ta ɗauke mai janaba ba to amma abin da zaka ce san da yazo zai yi sallan nan yana sana cewa yana da janaba da gangan ne ba da gangan bane to yana da ladan wannan niyya an fahimta to amma aikin nashi fa ba yi da ladan shi shine malam yake cewa ka natsu da kyau wallahu la yu'til ajra alal batil Allah ya baya bada lada ga wanda ya shirme sai ya ce wa mislu hadha to kaga duk irin waɗannan misalan ko su ne kisatu salatul asr fi tariqi ila bani quraiza yayi daidai da irin wannan kissa ta sallar la'asar akan hanya ainihin anguwar bani quraiza wa misluhu fi asrina al-hadir yace irin waɗannan abubuwan a wannan zamanin namu ko ta'addudul madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a bambancin mazhabobin fiqh nan guda hudu wa ikhtilafi da kuma sabanin mabiya ba za a ce duk abin da suka faɗa daidai ba ne amma kuma wane da yake bin mazhabar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya gaskiya ce malikiya gaskiya ce hanafiya gaskiya ce ita ma hambaliya gaskiya ce to cewar gaskiya ce ana cewa ba bata ba ne to amma kuma a cikin kasantuwar gaskiya ce sai ka ga mai bin mazhabin hambaliya ya ɗauki wani abu sai zama shi abin kuskure ne to ba za a ce tunda ita mazhaba an ce gaskiya ce to duk abin da ya biyo bayanta to shi ma gaskiya ne daidai ba ne misali yanzu 'yan shafi'iya za a gansu da yawa mutanen ƙasashen indonesia idan suka iso jidda in ka samu malamin su wanda ya iya larabci ko turanci ga ce mishi to algawa ta malam yanzu gashi za ku tafi aikin makka ya ce eh. to yanzu ya za ku yi da mata don su a mazhabas in ka taba mace wato koda koda sanda kake taba ta baka ji daɗi ba baka san kuma mace ba ce sai da ka waigo sai kaga ab ɗazu alwalaka ɗazu mace ka taba to alwalaka ta karye tun ɗazu to sai ka ji ya ce a ai a nan jidda muke aje mazhabar shine sai mu ɗauki wata sai mu shiga gari da ita in muka fito kuma sai mu ɗauki abin mu sai mu koma garin mu da ita to kaga abin da baka ce yanzu me yasa ya aje mazhabar shi a jidda saboda ƙarya ce to me yasa kuma ya ɗauki wata mazhabar a jidda saboda ya san ita ce gaskiya saboda ya yadda dukkan mazhabobin a jimillance gaskiya ne to amma akwai kuma daga ciki wadda kuskure ko tsanani zai iya faruwa don haka waɗannan mazhabobin gaba ɗaya ba kan fata suke ba amma akwai fata wadda wata mazhaba za ta yi sai ta zama ba daidai ba ce ko kun fahimta yanzu kamar mu ne da ke da'awa ta sunna da'awar akan gaskiya take amma mu muna iya yin abin da ba daidai ba to in muka yi wannan abin da ba daidai ba ba zai sa saboda da'awar mu gaskiya ba ce sai zama duk abin da muka yi shi ma ya zama daidai ne shi yasa ko ga wasu ahlus sunnan suke bata mana suna kai ahlus sunna ne kai abu ba daidai ba sai wani ya zo ya faɗakar da kai ba daidai ba sai ka ce wallahi na gode maka Allah ya saka maka da alheri shikenan amma sai ka ga wai yana kokarin justifying wannan abin dole tun da su ahli sunna ne suka yi to dole daidai ne shi kuma wancan yana da dalilin abin ba daidai ba ne malamin ku ne na ahli sunna ko shugaban ku ne na ahli sunna ya aikata wani abu wanda ba daidai ba ne imma a addini imma a rayuwa